wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin marjuha ila nar a'azana Allah wa ajaruna minan nar yan uwa masu kallon mu da sauraron mu cikin wannan tasha mai albarka nake mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine ƙaddarawansa ya kaddara mana sake haduwa da ku a cikin wannan darasi mai albarka domin mu ci gaba da darasin da muke yi a kan abin da ya shafe mu musamman mu mata uwa a matsayinmu na mata za mu daɗa karantowa a kan cewa abubuwan da suka dace wanda za su taimaka mana a rayuwarmu ta duniya da kuma lahira wayannan abubuwa su ne abubuwan da ake so ki kula kuma ki dage saboda aikin duka na dagewa ne na jajircewa ne na juriya ne ba abu ne wanda za ki ɗauke shi sassauƙa ba sai dai ga wanda allah ya sauwaƙe masa idan aka ce sha'ani irin na tsafta tsaftan ma kuma ciki da waje komai da komai wanda kin sani akwai bambanci tsakanin a lokacin da kike cikin gidanku da lokacin da kika zama matar aure ke lokacin da kike cikin gida babu wanda zai tuhume ki ko ya ce miki baki kaza ba ko me yasa kika yi kaza amma lokacin da kika zama matar aure kuma ki sani akwai wasu hakkokin da ya ɗamfaru a kanki wanda tilas dole ki kiyaye masa su domin kiyaye masa su ne samun zaman lafiya a tsakaninku kuma ke ma shi ne samun kwanciyar hankalinki na tabbatar da cewa duk matar da ta yi aure kuma tana son ta zauna lafiya to dole ne ta bi duk wasu abubuwa da shari'a ta gindaya mata ko kuma wanda shi mijin matuƙar ba sabon allah ba ne ya gindaya mata to dole ne in dai har zaman lafiyan take so ta samu maslaha a cikin gidan to kuma sai ta ga ta samu ƙauracewa ma wa'annan ko bijirewa ko keta dokoki ko yin duk abin da na ga dama to kuma yakan haifar wa mace duk abin da ta gani ita ma saboda a wa'annan abubuwan sai ka ga an wayi gari ɗaya da biyu sai ya zama baya yin ta ko baya tare da ita ko baya wani ta'ammuli da ita kawai dai kina nan ne a cikin gidan kuma mu mun san cewa duk lokacin da aka samu ɗan saɓani a tsakaninmu da mu mazaje da su eh, mazaje da mu mataye wallahi ranmu baya yin daɗi ko da suna su yakan yi daɗin amma tun da kai kana cikin gida rayuwarka farin cikinka farin cikin mijinka yana cikin farin ciki shine kake cikin farin ciki haka ma idan 'ya'yanki ne suke cikin damuwa ke din a dame kiki idan danginki ne suke cikin damuwa wallahi duk damuwar ki ce to kuma ke ne za ki karfin hali da jajircewa a matsayinki na 'ya mace wanda kike kike da rauni wanda shi in ya ga dama in ya sa kafansa ya fita ba zai sake tunanin cikin gidan ba da ikon Allah har sai lokacin da zai dawo cikin gidan bai ma tuna kina cikin gidan ba kiya cikin gidan ba ke ko tun daga fitan fitansa ki a tashi yake saboda haka girman kai wai an ce rawanin tsiya ba kowane abu ne karki je garin daka rawar wani ki rasa turmin daka naki kalle shi kalli yanayin da kuke ciki kalli irin tsarin da yake so ku tafi a kai ke kuma ki yi ƙoƙari ki zama mutabi'a mai biyayya ne kawai ga dukkan abin da yake so matukar ba sabon Allah ba yar uwa muna bayanin mu ne akan hidima na tsafta muka kammalo da hidiman tsafta muka shiga kuma hidima irin na sutura a jikin mace shi wannan suturan da muka yi bayani mun kawo cewa Allah subhanahu wa ta'ala. ya faɗa cewa waɗanda suke da su ba su da sha'awan aure ma ba a ce su fita za su iya cire hijabansu amma ba a ce su fita da kwalliya a jikin kayansu ba kenan har su ma tsofin ba a ce su yi wannan ba ballantana ke wanda kike a matsayin ki na mace kuma mace ma cikakkiyar mace sannan ki yi watsi ko da ma Allah bai ce miki wani abu ba a ɓangaren wannan ke ma kin san kamar yadda muka yi bayani shi wannan sutura da musulunci ya sa miki ya ce ki kiyaye in ba a cikin gidanki ba ki fita to su ɗin wa'annan akwai abubuwan ƙwayan halittar da suke tare da ke wallahi ƙonewa suke yi saboda haka shi ya sa majority yanzu ki bayyana kwalliyanki a waje ki yi ɗan iskan ɗinkuna a waje ki yi matsatsu duk abin da da a gani a jikinkin dama shikenan an gama kallo arha banza ba abin da zaki amfana kuma da shi sai tarin zunubi a wajen Allah domin dai na Allah kan yana jiranki kin saba masa shi kuma shi yake da abin da zai yi ko kin yi dan wani ya ji haushi ne ko me wata cice ita ba wannan ne damuwanta ba saboda ita don Allah ta yi shi kuma ya daki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi abin da Allah ya faɗa wa libasu taqwa zalika khairin din tufafin tsoron Allah shine yafi komai alkhairi ba wai na in kin sa ni jikin ma dole sai kin gwama da tsoron Allah kin sa dan Allah ne saboda haka sai aka ce karki yi abin da zai jawo ki bayyana kwalliyanki ki fitar da tsiraicinki ki bayyana duk abubuwan da jikinki yake so karki tunda Allah ya ce wala tabarrujina tabarrujal jahiliyatul ula yar uwa mafi abin da yake muhimmanci a wurin ita ya mace ko a wajen dan adam shine dabbobi da mu mutane Allah ya bambanta mu ne ta bangaren sutura ba to wani abu bane ai kina ganin dabbobi kina ganin irin su gwaggon biri kina ganin irin su biri da sauransu me ne a jikinsu babu inda zaki bambance shine wannan sutura ke akwai sutura a jikinki sai kuma kika zaɓi suturan da Allah ya miki kisa sa ba shine damuwanki ba a'a ki fito da wa duniya da jikinki shine damuwanki sai ka ce irin mangwaran nan duk mai hankali ba zai ɗauki mangwaran da ya ƙudan salga da ƙudan gari da shara da iska da ƙura ya gama bule shi bayan an gama ɓare masa ɓawonsa duk kudajen suna sansani a kansa ba ke ma kin san tsakani da allah sai dai mahaukaci ne zai sha wannan mangwara to ke kin gwammaci kin taɓa ganin abubuwan ɗan gwal ɗinki da allah ya hore miki sai ki fito ki saka shi a jikin angan ɗakin ki ai ba zai yiwu ba kikan samu dan wani akwaku ne ki sa da dan auduga ki sa ki mayar kasan akwati duka ki lillike ki tottoshi tukunna fa idan kika zo sawa ne sai ki ɗauko ki ado ba a kan tebur ɗin da kike cire 'yan ki yan naira hamsin sittin kike watsa sa a gurin ba wurin kike watsarwa ba me yasa kike bashi wannan tsaro da wannan muhimmancin ina dai dan dai kina kiyayewa shi yana da tsada da muhimmanci ne a gurinki to me yasa allah da ya halicce ki ya mutunta miki jikinki ya suturta miki ya ce ƙwayoyin halittunki sukan ƙone a rashin wannan saka hijabin da ba kya yi ki fitar da jikinki a waje duk abin nan jikinki ko wannan cuta da ake cewa ita coronavirus din covid-19 din ai sun ce a guri mai dumi mutuwa take yi sannan kuma masu saka hijabai da niƙabai baya abin nan ɗinsu da wuri ko ya hau zai mutu to ke ko wannan baiwar allah ba ki gane cewa abubuwan ya kamata ki dawo ki bi allah ba saboda haka ba hujja bane ki ce wai ki saka duk abin da kike so wallahi ba hujja bane kayan ado suna da yawa haka allah da kansa ya faɗa ado zina dama aka kira shi ya sa ma a cikin ayan ya ce ƙad anzalna alaikum libasa allah ya saukar muku kenan shi ya saukar da ruwan da auduga ta tsuro idan ma kayan fatu ne duka abincinmu komi dama arzikinmu yana ƙasa ne anzalna alaikum libasin amma sai aka ce wa libasu taƙuwa tufafi na tsoron Allah ko maka za ka je da Allah ya ce ka yi guziri sai da ya ce wata zauwa dufa inna khairu zadi taqwa ka yi guziri amma fa abin da zaka ci ka sha amma fa ka sani guzirin tsoron Allah ka je dan Allah ne kin sa dan Allah ne kin yi dan Allah ne a ce buya-buya oho a ce ana share gari kwata oho a duk abin da za a faɗa ma a faɗa babu abin da ya dame ki saboda kafin a faɗa miki an faɗa ma waɗanda suka fi kiyaye kuma ko babu komai kiyayewan dokar Allah ne shi wanda yake gaya miki in kuka je lahira ba abin da zai iya tsinana miki a can asali ma tasa tafishe fishe shi taki ta ki to saboda haka aka ce kayan kwalliya suna da yawa amma dai kwalliyan da zai fito fili ka bayyana kwalliyanka ana samun kwalliya ne a guraren birane da kuma inda wayewa ya ci gaba ai mu ma wayewan ne kawo da watsewan domin ba wayewa ba ne watsewa ne 'ya'yanmu maza su sa wizi mata kuma su sa fitet’ ta bankaɗo hijabinta kamar da ta tashi gari da ƙura sannan ta gefe sai ta je ta samu gyalanta ta ta ɗauko ɗan wani tayani gantali ta abin nan duk ko inanta a waje yake wuyanta a waje yake wai ma don gaye ba za a gama gaye ba sai an fito da bakin kirji da daham ɗin yake ciki ko kuma zinaren yake jiki wa Allah ne kake alfahari alhali shi ya baka ai ba naka bane zai kuma koma wajensa gadon gado ne duniya ka gada a gada Allah kuma shine magajinta gaba daya saboda haka ya ke yar uwa karki zama kina tsiraici domin tsiraici komawa ne kan sura irin na dabbobi idan da wani zai ganke ce ke dabba sai ki ji haushin shi amma kuma kin fito da duk abubuwan da dabbobin ne su suke fitarwa a haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mace ta fito takan fito ne a suran shiɗan idan ta juya baya shiɗan sai ya zo ya hau kan dandamalin tuwon duwawunta sai ya rika ta hayilinsa a idon mutane su ga kamar cewa kaɗawa take kuma ko baki san me ake yi ba idan ta fuskanto ta wajen gaban gaba shi kuma sai ya dawo kan nunuwanta shi ma ya rika kada musu sai su ɗauka cewa wannan ɗin wani abu ne da ke ne kike yi da kanki kuma na rantse da allah akwai 'yan matan da idan har suka fuskanto mazaje su ma mazajen shi yasa aka ce kada ku zauna a hanya sai dai in za ku ba da hanya haƙƙinta suka ce ya rasulallah menene kuma haƙƙin hanya ya ce eh yana daga cikin haƙƙin hanya idan ka ɗaga ido ka kallo ka ji ana tahowa wani ƙanshin turarenta ne ka ji ta riga ta saba ma Allah ta sa turare domin sukan bulbule irin a ci bulbula ɗin nan turaren mahaddana tashin hankali ta bulbula jikinta wani ƙanshin turaren Shi ne kawai zai hango sai ya ɗago ido ya kalle ta to in har da gaske kake yi musulunci sai ya ce ka mai da kanka ƙasa ka sunkuyar kuma ba ka sake ɗaga kanka ba har sai ta ɓace ta bar gurin saboda wannan kallo na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an yafe maka amma idan ka sake ɗaga ido to dama kallo kibiya ne daga cikin kibiyoyin iblis wanda so da yawa in ya ɗana wannan kibiya sai ta kama shi yasa a wani hadisin ya ce ido yana zina zinan ido shine kallo ka kallo ka ga makuri su kansu matan su rika jin Kamanda da su tarnake ne kamar da su faɗi ne ka tsira ido tsar wata ma bata hango akwai ta zunguri bakin tukunya a kafanta ba amma ta iso gurin ya ga bakin tukunya a jikin zaninta wata ya ga kaza a nan wani kuma dai ce kai ka ga wannan zanin na sai irin sau mata na amma wallahi bai mata kyau ba amma ka ga wannan yadda ya mata ɗas a jikin bayyana wanda ta yi ta sa yan fitet dinta in ba aka bayyana aka yi san irin zanin ya aka yi san kalan zani ya aka yi san irin ɗinkin ya aka yi san ya mata kyau bai mata kyau wancan ya mata kyau dukkan mu nan muna da laifi amma ita mace ita ce jagora domin ita ce take jawo duk wa'annan fituntunoni saboda idan baki fita wannan fitan ba babu wanda ya san wani damuwa kike ciki ba sai dai a ce kina ta daga ƙura wa mutane a hanya kina wucewanki kuma ba gaira ba dalili kuma ba abin da zai faru kin wuce abinki bakin ki alaikum ko da wanda yake da kaikayi a cikin zuciyarsa to in Allah ya yarda Allah ya yi alkawarin zai baki kariya shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya saka ayin hijabin ya ce ka gaya wa matanka da matan muminai su rufe hijabiyansu su buga su ya su bugi ƙasa da su wannan shi zai sa a gane su falayi uzain rabna falai uzain ba za a cutar da su ba wallahi ko ba aure ko yaya kika saka hijabin ki kika yi fita na mutunci da kamala kafin ko dan iska ne ya miki magana sai kin ga yana wa'in wa'in kuma in ke kika bashi ido ko kika bashi kai shikenan wannan kan dama tun da dama shi iblis ya riga ya baza komansa a kan ruwa duk 'ya'yansa yakan tura su ne wajen gari kowa ya zo da irin kwamashalan da ya kowa ya zo da irin nasa da daddare ya sauke su kowa ya bashi matsayin da ya bashi ya ce ba ku yi abin kirki ba ba ku yi abin kirki ba har sai an zo kan wanda yake son ya ce an yi abin kirki ke kuma fu kin fita kin yi kwalliya ya ganki akan hanya ɗas ya dawo gida kina dawowa gida wani abin takaicin kuma sai ta kama ta kwaɓe ta ɗaura zani a kirji eh, ko kuma ta zauna daga ita sai kaza a zanin jikinta daban zanin riganta daban dan kwalin kanta daban yadda kika san wata birniya a cikin gida amma kuma lokacin da ta fita a kan hanyar tana nan tana kyalkyali har tana taku wata ma abin takaici har cingan take taunawa a kan titi tana yi tana taɗi tana cakal cakal cakal wani ai ba mutunci ba ne ko a al'adanmu ma wallahi a al'adance ma ba kiwa kanki adalci ba ballanta a addinance kin dawo gida kuma kin dawo kin zo kin zuba kamar asara a gidan samu kin ga dole ya zo ya ganki face kalau shikenan sai ya fara jin me ake faɗa ƙosawa kawai dai aka dai Allah dai kaddara amma ya fara nazarin ke din ma dai dama ba sa'an auren shi bane a zuciyarsa ya fara kaza a shine kirkiro dogon hira shine kaza shine kaza shine kaza ke kuma kina nan kina taffin gima a cikin gidan baki ma san wai tukunne yana yi ba wai kunu a wani gida domin ka gano illan ma tukunna kai ne kake cikin kuskure kai ta kokarin yadda za ka yi lallashi a'a wannan ma rahama ne wata ba abin da ya dame ta ma an ce i eh, kamar fafishi yake i eh, to yayi abin sa mana Allah ya gani ni ne ban san na masa wani abu ba tunda dai kuma ban masa wani abu ba ni ba dan daga hankali na ba yanda wannan nan da wallahi na yi amma yanzu kam Allah ba zan yi ba wallahi ce kare kalau in ya matsi zai yi magana to wani matsuwan samfashika ne kuma ke yanzu yar uwa abin ya miki daidai kenan ai durƙusa ma wada ba gajiyawa ba ne yana daga cikin abin da muka zo akan na gaba maganganu akan maganganu ya za ki lallaɓo ya za ki kammalo shi ya da ki rarraso shi shi kan ai kaman sarki ne yar uwa sarki ne shi shine sarkin gidan ke fa fajiya ne kuma in kika ce baki da siyasa a rayuwar aure wallahi kin shiga uku duk irin son da namiji yake miki duk irin son da kike masa za ku tashi a tutan babu domin ba soyayyan ce za ta kare ba a'a za ta bar ku da wasu gurabe ne a jikinku kun kasa ku cika bangarorin ke baki fahimce shi ba shi bai fahimce ki ba to saboda haka 'yar uwa bayan kin yi wa'annan kwalliya kin fito da adonki kin yi abin da musulunci ya ce sai kika rufe hijabinki kuma a lokacin da za ki fita fita na ta'aziyya ko ta hani ko mai wannan shine daidai a gurinki in kika dawo gida ma ki sake wani kwalliyan yanzu na fita na je na dawo gumi ya ɗanɗara min jiki yanzu haka gumi nake ta zabgawa to gumin nan da nake zabgawa yana da kyau ne in bar gumin a jikina ki sani yana daga cikin illolin da yake shafan 'ya'ya mata shine bushewan gumi a tare da su wannan yakan sa namiji ya ɗauki mace ba bakin komai ba da gumi da hayaki sukan toshewa ita 'ya mace kofofin jikinta kuma dama kamar yadda muka faɗa su wannan hormonatul unsiyan a jini suke a kuma ɓargonki suke jinin jikinki shine yake abu idan gumi ya fito ai wannan datti ne yana da kyau duk lokacin da kika ji kin yi zufa ko da ba sabulu da ki je ki sa a jikinki ki wanka ba a'a to ki sa ruwa ki ɗaure jikinki ke kanki wallahi sai kin ji wani iskan da yake sararowa jikinki ke da kanki ba sai wani ya gaya miki ba to sai kika bari gumin ya sake damɓarewa har ya bushe ya sake dambarewa har ya bushe sannan kuma uwa uba kika zo kika shiga kicin kicin din ma hayaki ya hauki duk ya sake daɗa tattoshe ƙofofin jikinki ba dole yana shigowa ya kalli idonki jatau sunan wani wai jatau mai magani ido ya yi fulu-fulu hayaki ya tinnike miki ya yi tikis a ciki ga wani mara da ba gaira ba dalili in ya so zole ya ce miki ko dai za ki je a gwada ni ko covid-19 din ne ke ma ya kama ki ko ba haka ba to in kuma ba haka ba ya ce me haka me ya faru na ga idan ki ya wani ja wani irin ido na ya yi ja kin san ba mu iya magana ba wani lokacin ka haɗa ni da kai yan hayaki kuma kana tambaya na wani irin tambaya ne wannan wai ido na ya yi to me kake so da ka ga yayi a'a shikenan dama shi ma zuwa dan sama jannati shikenan ko ya sake fita ya bar miki gidan har sai kin gama abincin kina ta Allah Allah ya shigo ya yi fushi shi kuma ya yi waje ba a yin haka wanke ki gyara ki adana ki kintsa shine damuwanki idan an zo magana tattauna lafazin ki ririta shi a zuciyanki ki ga me fa'idan faɗanki me rashin faɗan zai jawo miki saboda haka 'yar uwa kalmar mu ta gaba ko kuma jawabinmu na gaba zai zo ne kan yadda mace bayan kin samu wa'annan sai kuma magana kafin a shiga kicin da wannan nake cewa allah subhanahu ta'ala ya mana gudunmowa ya sa mu dace cikin maganganunmu da ayyukanmu sa mu yi tarayya da ku a cikin lada subhanakallahumma wa bihamdika a ashhadu an la ilaha illa da astaghfiruka a atubu ilai